والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magana kan shi al'amsila misalai a ɗa'iru sun tsuntsu yana fito yana kuka yana wannan fito ɗin ga a ɗa'iru mubtada'un marfu'un bi damma az-zahira ala akhirih الطائر يكرر فعل مضارع مرفوع بالضمه yana fito wace fito din wace fito kuwa mutum ba zai ce kuma a tsa'iru ba an wuce wannan tun da har gani ya rabu a tsa'iru an gama ba a tsara dawowa gare shi to yanzu yana fito wane ne shi hmm. ya ce wa fa'iluhu zamirun mustasu ta kadiruhu kuwa ya ce wal jumla al-fi'liya fi mahalli rafin khabar mu'tada eh. al-batatu tashruku bi akhlaqiha ita budurwa tana samun daraja da ɗabi'unta ne alfata'at mubtada'un marfun bi damma az-zahira ala akhiri tashrub eh fi'l mudari marfun bi damma tana samun daraja wace samun daraja hiya wa fa'iluhu damirun mustatilu taqdiruhu hiya wannan bawo na harfin jar akhlaq isu majrurun bil ba wa huwa mudaf wa na'a mudaf ilayhi to mun samu mubtada ina khabar din sai mu ce wani jumla alfi'liya tashrubu da hiya din nan fi mahallin raf'in kawar mutada a wannan jumla alfiliya wannan kai wa fa'iluhu hudun nan da min musaffir wujuban tunda ana magana kan koya da biri ne ko yawa wa fa'iluhu da birun mustatir wujuban shi anta da min ne musaffir a tahiyya ne ko? iya oke na farko yukaridu wanda miri ne wannan huwa shi wannan huwa don jawazan ne sanar hiya ma jawazan ne iri a ce wa fa'iluhu da mirin musal jawazan taqdiruhu hiya hmm. A gani ku? yo mai dalilin da ya zaka ce mai jawazan ba a ce wujuban ba cewa ɓoye dalilin halal ne ɓoye dalilin ba dole ba ne ne dalilin, na? saboda ana iya sanya suna zahiri gare shi nan ana iya cewa a ɗa'iru ne, kuma ana iya cewa yugaridu ɗa'ir yugaridu ɗa'ir haka ɗa'ir ya fito alfatatu tashuru tashuru alfatatu za a iya cire wannan dalili a sanya suna zahiri kuma ya tabbata Shi ne dalilin da yasa aka kira shi wa fa'iluhu damirun mustatir jawazan wa taqdiruhu iya. eh na'am az ta fattaha. fulawa ta bude az-zahratu da marfu' bi damma az-zahira ala akhirih wannan tafattaha fi'l madin مبني على الفتح الظاهر على آخره والتاء تاء تأنيث وفائله ضمير متصل قديره هي شما هي منين جوازا وفائله ضمير متصل جوازا قديره هي za شو تفتحت cewa tafatta hatin zahara saboda haka wannan tafatta hatin nan في محل الرد خبر المبتدا إذا ذهب الشباب فحي فحي فحيهاتا فحيهاتا إذا إذا قرجيا يتبيتو فبعدا رأيوا تاينيزا wannan izadin zarfin لزمان المستقبل ظرف لزمان المستقبل ذهب إيه لو ما ذهب مبني على الفجر وأن الشباب fa'ilun marfu bi damma az-zahira ala akhirih fa hayhata wannan ismu fi'il madin ismu fi'il madin ne bi ma'ana ba'uda ma'anar ba'uda idza zahaba ash-shabab ba'uda a gane ku wannan fa'un ne wake a fi jawabi idza ba'uda fi'il madin mabni al-fath fi'il ku ismu fi'il madin a gane ku sai a ce wa fa'iluhu ضمير المسلسل تقديره هو وفائله ضمير المسلسل جوازة تقديره هو كنا فبعد الشباب فهيهات الشباب فهيهات الشباب ونهيهات هيهات اسم فعل ما بيني نعم النيل فائد النيل فائد wato tekun kogin nil yana yana ambaliya annil mubtada marfun bi damma az-zahira al-akhir fa'idun خبر مبتدا مرفوع بضمه الظاهره على اخره فاعل هنا قرارة ميجي قرارة هو وانا اسم فاعل لي انا شو فاعل هو شما ضمير مسلسل جواز قدير هو الصبر محمود في هبوني ابن يبوني الصبر مبتدا مرفوع بضمه الظاهره على اخره محمود خبر مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ونائبه ذا شأنا ونائبه ضمير ضميره هو مستتر جوازا كينا الأصل فخم فخم وتشي فانا بجرمان سوسنين فادي الأصل مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فخم خبر مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو وهو أظن صفة مشبهة يعمل عمل فيه وفائله ضمير مدد جوال تقديره هو نعم ظرف لزمان المستقبل ظرف لزمان المستقبل ما قلنا don da inda ke zuwa iza al-fujaiya fa iza hum jami'un ladaina muzarun ana kiran wannan iza fujaiya ba ba wancan ba ce بسم الله الرحمن Babu sunanin الله Babu الرحيم Sallah. Wa amma sunanin سنن الصلاة وأما سنن guda goma sha takwas ne. Na'am, ittafaqa alaiha al-ulama. malamai sun yi baki a kanta A awwaluha rabbul yadayn inda al haram. na farko daga hannuwa yayin kafara harama suna. suna ne Yanar da mutum zai yi sallah kawai yayin kafara harama bai daga hannu ba ya sallar shi Sallar ta ya bar suna ne ko mm. eh. na'am wa qira'atu sura ba'da al-fatiha sunna da karatun sura bayan fatiha sunna shi na'am wal qiyamu laha sunna ayuwa domin karatun sura ma sunna ne kenan da mutum zai karanta sura a zaune ba amma ya zo ya bi ke sallata ne eh aljalsatul hula sunna zaman farko ma sunna ne na'am wa qira'atu tashahhud sunna da kuma karatun ta tahiyya ma sunna ne na'am wa takbira ila aljulus sunna kabbara zuwa zama sunna ne shi ma na'am kabbara wani kabbara ne zuwa zama idan mutum ya yi sujada in mutum ya sujada sai ya yi sai ya dago daga sujada to wannan dagowa ana dagowa da menene da kabbara to wannan kabbaran da kake zuwa ka zauna shi ma sunna ne hmm. Wata ya mun bi ra'atika qalil da ya mai ta kanka kadan inda salami yayin sallama sunna sunna ne mutum ya dan yi gefen dama da kanshi kadan yayin sallama sunna ne shi ma wannan na'am wal jaru fi ma yuzharu fi sunna da bayyanawa wurin da ake bayyanawa sunna ne na'am wasibu ma yusabu fi sunna da asirtawa wurin da ake asirtawa kamar sallar azhar ko mm. asirtawa ake to asirtawa a wajen sunna ne da kuma raka'a ɗayan ƙarshe na magariba da raka'a biyun ƙarshe na mai isha'i a nan wajen duk boyewa ake yi to mutum ya asirta a wajen sunna ne wa sami Allahu liman hamidahu da faɗin sami ne wa raddul muqtadi salam ala imami da da sallama mai koyi da liman ga limamin sa mai koyi da liman ya mayar da sallama ga limamin sunna ne wa kazalika raddu ala man ala yasari to sun su malikiya ya suke yi wajen bayarwa ga liman idan mutum zai sallama ya zai kenan tun daga liman tare da shi wanne zai fara yi assalamu alaikum mm. salamu alaikum a ah, tsakin yayi to ai dole kuma zai yana ya yi ya yi ta dama ai an gama ne a sai kuka ci kunce kunce zai zai yi ta madiman da kai tsaye haka ne haka assalamu alaikum a ga ya ka ce assalamu alaikum tukuna dan damaita wani ta dole kenan eh. tahlil kana sai ayi waliman inda wani a nan wajen shi ma ya samu raka ɗaya sai a mai in bai samu komai ma ba za a bai ba an gano wannan eh? salama uku kenan amma wannan sai ba an akwai wani a wajen ba ya samu raka amma wannan dole ne eh assalamu alaikum a gari assalamu alaikum wannan sai a kyale ba kowa a wannan inda kowa sai a yi matsayi ya ke karkasawa haka eh eh zai ce lokaci suna ka assalamu alaikum lokaci ɗaya kawai assalamu alaikum ya kawai da suke fara suke haka ya ga amma gani assalamu alaikum eh, in babu kowa zai ɗaya shi na'am وكذلك رده على أمن يساري haka nan raddin shi ga wanda yake gefen hagunsa in kana biya ahadu in akwai wani a gefen hagun shi ma a mai raddi wa ta raka raka'a shi ma wannan din ya riski raka'a daya na sharadi ko ya riski fiye da raka'a daya tare da shi ah. sunna ne kenan din bai riski kowai ba ba za mu sallama ba ah. eh. eh ba za mai ba eh ya lashi na'am karatu a a ba masu yi gaskiya malam kabiru sai dai mutanen ka kuma kato kato nasu ne sai su ne ba masu yi in dai ka zo masallacin mutane musulmin kirki ba wanda zai ba wannan gaskiya cewa wai akwai masu yi gaskiya ba masu yi kaga ko ya tsala ka ni malam ana magana musulunci ake magana nan karatu ake magana ba shi ne ba a ba suna da suna za ka mun tsala ka su yi sallah masallacin suna ji ni hako kan nasu ma muna sallah yan tsala ka suna iya zuwa masallacin dan su kawo tashmishi ma sai su rinka daga murya ma akwai mazhaban wala tajhar bi salatika wala tukafir biya wabbai da zalika sabila cewa kada ka bayyana da tsarafinka kada kuma ka boye ka nemi kalima hanya zaka da shi an gane za su tana yi alhamdulillah wa ta'ala na kana kamar da shi ai Allah ya ce wala tajin da zalika wala tukajin biya babu wanda yake a boye gaba daya babu wanda yake kuma daga murya a ce ya tsaya wabbai da zalika sabila ai mutum magana da wanda daga cikin su ya kawo wannan aya ya kawo wannan aya na ce mai ayan take nufi ya ce ayan ka ce kada a bayyanar da karatu na ce an ce wala ta ji harbi salati kare dan dai ka ce ka dan alaƙa to sallah aka ce yanzu sai ka yi mana sallah kada ka bayyana ka ka ɓoye sallah aka ce ba wanda ke karatu kai ka san karatu ake nufi na ce abinda Allah ya ce wala ta ji salati salatika sallah aka ce tunda ka ce ka dan alaƙa to ne baka neman taimakon malamai yanzu ne gashi Allah ya ce kada a bayyana da sallah kada a ɓoye sallah yawa yanzu zai ka yi mana sallah kada ka bayyana kaka ɓoye su akwai rena hankula ne kaga dai ayar da ba ta yi magana karatu ba to wai da wannan aya ne suke karatu tsaka da shi Allah bai ce wala ta tajhal bi qira'atika wala kafin biha ba sallah aka ce an gani wannan shi ne na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل إذا تعينت النجاسة إذا النجاسة تبينا إلى محلها نعم فإن التبست idan ko ta rikitar ba a gane ku in ta rikitar an kasa gane inda najasa ta fada gashi nan an tabbatar da najasa ta ta fada jikin ka amma ba san ina bane ta rikitar to sai a wanke tufafin dukkan gaba ɗaya. ba ta fasawa ba wasu na cewa idan ta fantsama kenan ko ina ya samu da ya ta fantsama a nan idan ta rikitar su ta rikitar an kasa gane ina ne da jasan ya fada a nan wajen gusilin sauwa kullum, sai a wanke tufafin duka wa man shakka fi isabatin najasa duk wanda ya shakka da samuwar najasa nadaha sai ya yi yafi a wajen wato mutum ya tabbatar an zubo najasa amma yana shakka shin najasan ta same shi ko ba same shi ba bai sani ba an wazo shin da aka wazo ta same ni ko ba same ni ba to yana shakka to me zai na da haka sai ya yi kawai inda yake ganin kamar ta sama sai ɗibi yayi ya yafa a wajen na? na muje? na wa in asabahu shay'un idan wani abu ya same shi shakka fi da jasati da yake shakka a cikin najasuwansa wani abu ya same shi tabbas ya ga an fara mai ruwa to amma yana shakka cikin najasuwan wannan ruwa din shin wannan ruwan da aka fara mun najasa ne ko ruwa ne mai kyau babu magana yayyafi a gare shi kuma jonan mutum na wucewa ko gida wata mata tana wanki ta ta ɗauko da kawai ta kwaro ruwa tana kwaro ruwa sai ta wanke shi da wannan ruwan kuma shi ba zai je masallaci to yanzu zai wuce ne kai tsaye ko zai tsaya ne sai ya canza kaya kawai asali shi ne wannan ruwa da aka kwara mai zai ɗauka mai tsarki ne kawai kawai zai wuce masallaci tsamun tsabu ga ruwa na ajiye shi ba matsala na? a tsaye maganin kwallon daban shi magana kwallon yara za ka duba ne inda ake kwallon wani ya ce wani damuna yara suka shashi da kwallo daga wani lokaci kada da damuna ne kaga a waje ne mai kyau amma ina ya faɗa fata ne yayi amma dai mu yi nan mu yi wanda muka fahimta shi ne mutum na wucewa za shi masallaci ya ka zubo mishi ruwa ruwan nan ya dauke cikin asali asali wannan ruwa mai tsarki ne kawai sai je masallaci ya ci gaba da sallar shi ba matsala insha Allah amma kuma idan ya tambaya kada ya tambi kowa amma idan ya riga ya tambaya mai mutazar ya ce wa in sa'ala saddaqal muslim idan har ya tambaya to ya gaskata musulmi in ka tambaya duk abin da musulmi ya gaya ma to ka yarda da shi amma kaka tambaya ke baiwa Allah ki kwara mu ruwa ce wallahi kashi ne wanke mai yaro ka koma gida ka canza kaya na a ya yi sallah zai tambaya kuma ta ba gida yi sallah zai tambaya ba na a bare da gaske tunda dai tunda dai ka tsaya kan asali tsaya kan asali ka zai jihar na hmm. mafi yawa yanzu idan yara na kwallo kowa yana ganin tana faɗa kwata tana ɗaukewa idan irin wannan wannan ta ɗan da shi mutum wani abu ne asali asali shi ne da jasa ne mana shi ke nan kawai shi eh, ne da yara suna yawan mu'amala da najasa a gani amma ɗan unguwa ne mai kyau wanda babu kwata duk da sha mutum da ruwa za mu ɗauka ruwa ne mai kyau su ne na ƴan ƙwallon misali shi ne gidan na an kwaro ruwan sai ka ji ruwan yana ɗan wari wari misali ga wannan ya bayyana gari bisa in dai warin ya fito fili to ya bayyana kenan amma an wari bai fito fili wato wannan kawai ka tsaya kan asali na'am wannan jumlolin guda ne man shakka fi isa wata ijasa da ba eh wai a samu shakka fi ijasa wala da za a ne ne bambancin a ina eh, na banta duka ina lokacin kana cikin tunani na wasu calculation na abubuwa cewa wa man shakka fi isabatin najasa zaha. duk wanda ya shakka ga samuwar najasa sai ya yafi. wato an kwaro najasa yana shakka najasan ya same shi ko bai same shi ba ta farko kenan an kwaro tabbas amma ya same ni ko bai same ni ba tun da banda tabbas amma na tabbatar da an kwaro din amma ina ganin kamar ya samu nan kamar ya samu nan sai dubu ruwa kawai sai kwara a wajen da nake ganin kamar ya Shi shikenan na tsira shin wani biyan wato wani abu ya same shi tabbas gashi ya gan shi iri iri ga ruwa nan tsabo tsabo amma yana shakka wani ruwa da ya ne ko ba da jasa ba ne fala na za a ne ba zai yi biya gare shi ba eh. wawan ta zakarar najasa duk wanda ya tuna da najasa alhali yana cikin sallah ya yanke sallah kawai mutum na cikin sallah sai ya tuna da najasa kawai kai tsaye ya yanke wannan sallah din illa an ya kafa khurujal waqt sai dai in ya ji tsoron fitar lokaci wawan sallah biha nasiyat to me za mu ce kan manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cikin sallah yana cikin sallah kawai da takalmi kawai sahabbai su ba sun sa takalmi suna sallah sai ga annabi ya cire takalmin ya jefar sai su ma sauran sahabbai kowa sai cire takalmi shi ma ya jefar bayan an hidar da sallah ce sai annabi ya ce musu me yasa ku cire ku? sai ya rasulullah mun ga ka cire naka ne muka cire namu sai ce mala'ika jibril ne ya zo ya sanar da ni cewa a kafa na a takalmi na akwai najasa shi yasa na cire a nan wajen kuma manzo sallah sallah ya ci gaba da sallah da yanke ba takalmin kawai ya cire to yanzu idan mutum tare da shi akwai alshabba da kuma jallabiya yana da dogon jallabiya ga kuma alshabba sai tuna wannan alkyabban yaro wani yaro wanda yake ya ci abinci yaron da ya fara cin abinci ya mai fitsari bai wanke ba ko yana cikin limanci sai ya tuna to yanzu ya za a yi da <laughs> kawai kenan zai cire jallabiya ne a zai cire wannan alkyabban ne inda akwai jallabiya a cikin shi ya ci gaba da kallon shi an gane ku amma in babu komai a jikin shi haka iya cire jikin shi zai zama to kuma ya bayyana shi ne kawai matsala na? to ya za ya kira da zabiya yana sallah liman ya yi tsirara gaban ku yana da singileci kuma yi sallah da singileci wala jibril zai yi wuce sallah da singileci liman Kuma an hula da kawai cire shi kawai an mutum na sanye da hula sai tana hulan bai da kyau kawai zai cire shi ne amma abin da ake faɗa nan wajen karatun nan wajen shine cewa duk wanda ya tuna da najasa alhali yana cikin sallah kawai yake sallah kawai shi a nan ba magana waya cire takalmi a aji a wannan fatawa din ta mai ahalari in mutum na da hula ba magana waya cire hula ya aji ba magana ya cire alkifa ya aji yana kawo abin da mazo sallah ya aikata ne an gane wannan ko cewa idan har zai yi ka cire ka cire shi kuma ka cire mana sallanka eh in liman da zai jawo ne ya fita tunda ya riga ya tuna da najasa zai yanke wannan sallah wannan sallah ta shi illa an ya kafa kuru da rabat sai dai in ya ji tsoron fitar lokaci kawai wa salla na nasiya duk wanda ya salla da ita da mantuwa wato najasa ya yi salla da mantuwa da najasa tazakkar ba'da salam sai ya tuna bayan ya yi sallama ya sake inda sauran lokaci in ka ji malaman fiqh sun ce a adatul lokaci istilahi ne nasu suna nufin mustahabbi ne ka sashi in ka sake yayi in baka sake babu komai a gare yawwa na'am in ya bayyana ka wanke wajen mutum ya kasa gane inda najasa yake ya tabbatar da najasa ya gaba a cikin shi amma ina ne bai san ko ina bane mutum da bai san ina bane kawai sai ya cire kayan gaba ɗaya wanki eh. na'am wannan mazhaba ce ta malikiya in kai ba maliki ne cikakke in za ka yi sallama akwai na tahalili wanda ne na wajibi assalamu alaikum sannan ga limamin ka assalamu alaikum nan wajen inda wani a wajen ya samu raka a shi ma assalamu alaikum a gani in babu kowa ka huta da gefen hagu wannan assalamu alaikum assalamu alaikum yayi hmm. وعليكم السلام إيه إيه نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب أقسام المياه باب ربا ربا رواي التي يجوز منه منها الوضوء وعند الولاكي حلسة من الغريش نعم ilam wa faɗaka Allah ta'ala ka sani Allah ta'ala ya datar da kai na'am annal ma alaƙi mai lalle ruwa ya kaskashi biyu makhlutin wa ghairi makhlut akwai ruwan da ya cakuɗa da najasa kuma akwai ruwan da ya cakuɗa da wani abu akwai wanda bai cakuɗa da wani abu ba wa amma ghairi makhlut amma wanda bai cuɗanya da wani abu ba to shi mai tsarkakewa ne in an ce mai tsarkakewa ne wato za ka yi amfani da shi wajen wankan janaba wankan al'ada wankan juma'a wa za ka yi amfani da shi wajen gusar da najasa shi ne ma'un tsahur ruwa mai tsarkakewa in ka ji ba ya ce ruwa mai tsarkakewa in ya ce ma ruwa mai tsarki daban akwai ruwa mai tsarki akwai ruwa mai tsarkakewa in an ce ruwa mai tsarki ruwan zoɓo mai shi ruwan madara ba mai tsarki ne amma yana tsarkakewa la ruwa wanda ya cuɗanya da madara wanda launin ya canza ko ɗanɗano ko wari da madara ko da zobo ko da mai ko kuma zuma misali to wannan ruwa za mu ce yana da tsarki amma baya tsarkakewa inda malik khilafa li abi hanifa shi abu hanifa a wajensa ko da ruwa launin shi ya canza ko ɗanɗano ko wari in dai ba ne ya canza shi in dai abu tsarki ne to wannan ruwa tsahirun ne mu tsashir ruwa ne mai tsarki kuma abin mai tsarkacewa a gani a wajen abu hanifa ana yin alwala da ruwa na tsini ruwan tsini kuma misali ku ce ruwan minerals A gane wannan a wajen abu hanifa idan mutum bai samu wancan ruwa ba yana iya samu yana iya siyan minerals a shago ya alwala da shi na to sai dai maganar tsada an gane wannan ko wannan shine mazhaba na Abu Hanifa amma shi Malik ba a yin amfani da wannan ruwa mai tsarki ne shi amma ruwan baya tsarkakewa an fahimci wannan kada mutum ya je wani gari ya zo ya ga wani yasi yasi ya zumi yana alwala ya rude to wannan mutum zai ba dariya mazhaba ce ta Abu Hanifa an fahimci wannan su a wajen su ya halatta a yi amfani da ruwan da ya canza da wani abu wanda ba jasa ba in dai ba jasa ba ne ya canza ruwa za ka yi amfani da shi wajen wankan janaba wankan haila wankan juma da abin da ya kama da wannan za ka yi amfani da shi wajen gusar da najasa kamar yanzu ruwa a kamar yanzu ruwan omo yanzu mutum na iya wanke najasa da shi kuma ya gusar ba matsala an gani tunda asalin ruwan shi kanshi omo mai tsarki ne shi ruwan mai tsarki ne shi ma omo mai tsarki ne kaga a wajen abu hanifa mai tsarki an hada da mai tsarki sai sai kara mai tsarki kila ko a wajen abu hanifa amma wajen malikiya la shi ne ma'ana mai ce awwal ma'ul mutlaq yawa in an ce dahur hmm. shine ruwa sace ba kaidi me ma'anar sace ba kaidi wato an saki abun ruwa hmm. ba a mai kaidi ba cewa ruwan madara ruwan zobo ruwan tsimi a ruwa kawai an kaci magana kawai ruwa ba a mai kaidi ba kun gano wani ko amma a wajen malikiya da zarar an mai kaidi ba al'amari ya lalace aka mai kaidi aka ce ruwan zobo ruwan madara ko ruwan omo ba an mai kaidi ba an ga an kayyade shi da wani abu an dabaibaye shi da wani abu to da zarar an mai kaidi a wajen malikiya ba a amfani da shi a yi alwala ko wankan jaraba ko wani abu na ibada sai dai al'ada kawai yauwa ya duzu min wudu yana halatta a yi alwala da irin wannan ruwa din shi ruwa wanda yake mai alma'ul mutlaq kenan ba hmm. ruwa wanda yake saki ba aiki sawa'un nazala min as-sama wato shin daidai ne ya sauko daga sama ne aw na ba min al-ard ko ya bubbugo daga ƙasa wa amma al-makhlut amma ruwan da ya cuɗanya da wani abu ko mai tsarki ko na jaza. najasa za ka gayyara ku yi salasa idan ɗaya daga cikin siffofin shi guda uku suka canza launi kamar mai tambaya ya ce wani siffofi guda uku sai ce launin sa au ta'ami ko dandanan sa auri ko warin sa in ya canza bi ne ga wani abu na mu ala kismai to shi kashi biyu ne shi hmm. na'am ko annabiya mm. annabiya ba ko mutum daya a Najeriya ban san ko mutum daya ba wanda yake ban mazhaba ta annabiya a Najeriya ba ta da wahala in kana garin shi za ka bi eh to ko da littafin ai nan Najeriya kawai gaba ɗaya littafin malikiya kawai ake bi an gane babu wani mai bin na'am al-hijiyya wa alaikum assalam mm. Na'am? Eh. Tambaya da ɗan uwa ke cewa wato akwai sanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba nema a kawo mai ruwa. Ya ka ce ma annabi babu ruwa. Sai dai wannan tsimi din nabis din. sai annabi ya ce shajaratu mubaraka wa ma'un tahur itaciya ce mai albarka ko ruwa ne mai tsarki ko ruwa ne mai tsarkakewa sai kira shi ma'un tahur ruwa mai tsarkakewa kamar hadisin ya iznadin shi da ifin jidda mai inganta ba eh. istiklal na wani na janyowa ana ba sai an yi umarni kawai za ka yi a ce ya shigo to amma wani irin wani in baka ji baka jini ba zai gane ba ba kana ta motsa hannu wani ba zai gane cewa kana kiran shi bane sai kawai ka sa hannu ka ce ya zo abin da ake buri da ne wani ya zo ya sallah wani ya sallar ya za a iya gane cewa zai yi sallar shi ka ce ka janyo shi idan ka sanya ana yin da zarar kayi haka sai kaga wani zai zai shiga wani ya sa ci ya ya ka da ya sani eh, dama an ba shi dama ne fita da zarar mutum ya ga cewa sallar kamar ya yi rini haka kawai zai wuce ne da zarar an ga ya wuce sai ku dauko wani sai ku wani gaba ko akwai cewa hali na cikin ku eh. kawai sai ta so lokacin ya san sallar ta ba shi wani mutum ne a inda haka inda ya kana jira ba mai kallon jiwa nan amma dole ne taba wani Bai saboda bai da karatu ne wanda wannan yanzu da zai yi. Ya kamata wato shi wannan wanda yake gaban liman wanda yake bayan liman ya zama yana da karatu. Saboda ko an janyo shi ya san cewa ga halin da ake ciki sai ci gaba da sallan kawai an gane ku na'am Eh akwai muhimmanci saboda mutane na da karancin karatu. In ya dawo sai ya musu bayani dalilin da ya sa na dawo wani saboda alwala ya kalli. Shi ke nan kawai. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحليقية ومن ذبح من الكفا دول ya fara yanka daga kiya ne ko ya fara yanka daga makogaro sai fara daga kiya aw min sahhatin unik ko kuma daga gefen wuya daga nan sai fara yanka lam tukal ba za a ci ba wa sifatul dhabhi al mustahabba sifan yanka na mustahabbi na'am an yada az-zabiha ala ya yasariha ya sanya abin yanka a gefen hagu wato ya sanya wato ita dabba da za a yanka ya kwantar da ita gefen hagu mutawajjih haka ne kibla tana mai fuskanta al qibla wa yaqul wa yaqul shi mai yankan sai ya ce bismillah bismillah wallahu akbar hmm. A gani kada ya ce bismillahir rahmanir rahim sai dai bismillah wallahu akbar na'am sai ya mu bayyana tasmiya wa tasbih sai ya hada tsakanin basmala da kuma kambara. wala ya zikuru ma at-tasmiyatu rahmanur rahim yawa kada ya ambata tare da bismillah ya hada da ar-rahmanur rahim idan mutum yayi haka ya yi bid'a wala salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sana a wajen yanka mutum baya salati ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam bai ne ka tasara ala tasmiya a jaza'u da mutum zai takaita wajen basmala kawai ce bismillah sai yanka ya isa masa yanka wani wata raka hannu nisyanan da mutum ya bar basmala da mantuwa a jaza'u da yanka ya yi misali da mantuwa sai mutum ya bar basmala amma ya yanka dabbar an gane ku to wannan yanka ta yi ittifaqan ga haɗuwar malamai wa kazalika tujzi'u law taraka amdan haka nan tana isan masa da mutum zai bar basmala da gangan yana sane yin basmala an gane ko to wannan yanka ta yi a wajen ibn al-qasim saboda shi musulmi ai sunan shi ya wadatar shi musulmi dama musulmi dama da me yake yanka dama asali duk abin da musulmi zai yi dama da sunan Allah yake yi hmm. saka sunan shi musulmi ya wadatar ko da bai yi bismillah ba a wajen ibn qasim hmm. kun gane wannan hmm. ku duba a cikin mazhaba ɗaya an samu sabani nawa to ina asalin fatawan imam malik din Eh? mudawwana la tajzi mazhaban sulul kenan mazhaban mudawwana ba ta isuwa an gane ko mazhaba na mai mudawwana yace idan mutum bai yi basmala ba da gangan wannan yanka ba kai yi ba kun ga nan wajen gabaki daya ana ta sabani ko sanan wajen ina fata wa imam malik din to wannan ya nuna ɗaliban suna makawar suna takalidi ne da malaminsu ko kuma suna bin shi ne akan ilimi da suna takalidi ne ya kamata kawai da malibi ya yi fatawa kowa zai ɗauki fatawan shi shin wato bayan su imam malik ana yin ishtihadi ko ba a yi eh? kaga dai wayannan ai ɗaliban shi ne shin su ma mushtahidai ne kuma mushtahidai ba ne kuma suna yin fatawa saɓan nashi ko ba sa yi kan suna yi a gane asalin imam malik shine shine malamin gaba daya amma kuma idan ya bada fatawa idan an ce fatawan malik da yake da ƙalar rasulullah to bai dace a samu ɗaliban shi su bada fatawa saɓanin nashi ba kun gane wannan ai to kun ga yanzu a nan wajen wasu daga cikin sun ce da mutum zai taƙaita akan basmala kawai da ce bismillah allahu akbar suka ce yayi sannan wannan shi ne wa? a wasu daga ciki ne aka ce da zai taƙaita da zai barta da mantuwa wasu daga cikin ɗalibin ka ce ya yi ittifaɗin ma hakanan ta isan masa da zai barta da gangan a wajen ibn al-qasim amma mazhaban mudawwana shi kuma ya ce bai yi ba kun gano wannan kaga dai ɗaliban malami suke ta gwajin fahimta kowa yana kawo fahimtar kanshi shi mutanen da ke cewa dole ne abin da malik ya faɗa shi za a bi ɗaliban malik sun ƙaryata kuma ya fahimci ko da a ce dole ne zai zama to a cikin mazhabar malikiya babu wata fatawa sai fatawan wa imam malik to ɗaliban malik sun karantar da mu ashe kenan makauniyar biyayya ga mazhaba bai halatta ba idan malik ya yi fatawa sauran ɗalibai suna da ta cewa kuma ji wani kuma wannan ba mun gina da ka bane a cikin iziya muka fitar da shi jama'a mai so sai ya duba cikin iziya gashi nan game da maganar yanka akan yanka ɗaliban malik sun yi saɓani ba shi ke da kaga da wannan na ashe ba wai suna rufe ido su tafi shi bane su ma suna da nasu hadi da suke eh walau tarakat tawadduha ila al-qibla ce ne maganar malik ai mudawwana akwai maganar malik akwai maganar kuma asalin wanda ya rubuta mudawwana shi ne ɗalibin malik ne suhunun a hmm. gane in an ce ba za mu mudawwana zai iya ɗaukar imamu malik ya faɗa da kanshi ko kuma ya ɗauki suhunun ne ya faɗa shi wanda ya rubuta fatowar malik ne Fatowar malik ne ya shi shi tsoro da ya rubuta ba? misali an samu wani magana an da shi da kawai shi eh yau wato shi ya kawo nashi fahimta wani lokaci bayan ya kawo malik an gani na'am walau taraka tawattu ila al-qibla da ya bar fuskanta al-qibla fa ya isa masa walau kana amdan ko da da gangan ne mutum ya yanka da kalla jibla ba ta isa masa wallahu a'lam eh da gangan kawai sai fasar da dabba ko ina kawai ya yanka na wanda ya kame

raƙumi eh. soke shi ake raƙumi soke ake amma an yanka yanka ya yi misali da raƙumi da sa shi sa yankawa ake in kuma an soke ya yi hmm. na'am an fi shi mutum shi zai yi niyyar su da kai shi yana za ka yi bismillah ka yanka shi mutum da zai kawo zai yi wannan yanka da ya ya rashi sai za ka yi tsakai da su na wajen yanka a to nan kai ba dole ba ne. ko ba kai bane na shi ne an hmm, sokewa asali shi ne gudawa shi ra kuma asali sokewa ke amma da mutum zai yanka da yayi shi kuma sa asali yankawa ake yi in mutum ya soke yayi shi ma sa yana da labba yana da wajen da ake sokewa shi ma duka na kamar su mafi yawa masu ya eh. na ba su cika ɗan baka sokewa galibi ya yankawa ne ya gaskiya kaɗan ne don akwai akwai na na baya wanda ke kullum yana wurin eh. ya ba da bayani sun ba cika

tambayar da ɗan’uwa uwa ce wai an ce a wajen yanka dabba idan aka ɗora wuka ba a ma to sai mutum ya yi amfani da wuka a shi wukan nan ba kaifi da ya fara girgirawa sai ga wannan wukan ba kaifi ba ya iya yanka dabban to yanzu ya za a yi tun da dai wukan bai da kaifi zai iya cirewa ya wasa zai iya cirewa ya wasa an gane an fi so ma kafin kai yanka ka wasa din amma idan mutum ya yi kuskure sai ya sa yana girgirawa ya ga yankawa sai cire ya wasa in ya wasa kuma ya mayar to su malikiya sun ce idan mutum ya fara yankan ya fara yankan sai kuma ya ce ya daga hannunsa sannan sai ya mayar ba za a ci ba to akwai sharuɗa na yanka da yawa wanda malamin suka ce babu dalili a kan da shi akwai wannan ko da mutum ya girgira ya girgira da wato ya dan yanka wani bangare ba kai sai ya daga hannu ya sake yankawa babu wani dalili da ya hana ci la bil kitabi wala bis sunna kai zo kamar ko wahala ya karasa ta ba yan kan bai ba ta ba na'am to wai wani tun bai da kai jiya sai a bar mai kaifin a wajen eh sai an zo a sai a bar mana kaifin sai an kawo mai kaifin sannan sai a yi sori a daga wannan sai a sa wancan ya ce shi to wannan sharuɗa ne wanda suna buƙatar kowanne ya kawo mai dalilin shi ka san ba a gina jini da ka dai dalilin da za a ce in an kan ya wuka mara kaifi in ya yankawa in an ɗaga. in an ɗaga sannan aka mayar ba za a ci ba ya kamata kowa ya je nemo dalilin shi a ina ka samu dalilin Na, ba shi magana ah, a wani tashi ya ce su duba karatu da ake wannan zamani wai mutum wai yaro ce wai idan saurara wai idan gaba kar ka sake wani kar ka wani ko da ne ko waye wannan karatu na rashin kunya wai ya ce wai in sauran gaba ya ke tsoron mutum ya sai wani ya shiga ko ba waye ko abu ku kai mabu gurin ko eh. ya ji wani yana wannan karatu na'am wai ka shiga ka bar shi sai kai eh, to shi kuma da yake wani ya shiga me dalilin shi zai kawo ko shi yanzu da ba da ba kunyan ba ba annabi yake bar rashin kunya ba shi kila muna mai rashin kunya ne ga wani malamin shi shi kuma manzo Allah ya bar rashin kunya haka ji wannan tunda wannan magana da ya faɗa mu mun yi aiki da abin da aka faɗa ne cewa a wajen ibada kar ka yi daune ya riga ka wajen shiga aljanna kar ka yi daune ya riga ka da aikin alkhairi an ce ne fastabiqul khairat hmm. kuma sannan mun karanta hadisin bukhari ne wani karamin yaro ne manzo sallallahu alaihi wasallam yana shayar da wato abin sha ko madara ko wani abu haka to sai annabi yana ba mutane suna sha to bayan annabi ya sha wannan wannan ƙwaryan a gefen dama akwai wani yaro gefen hau kuma akwai dattawa su abubakar su umar da sauransu an gano wannan to sai manzan Allah manzan Allah ya san cewa in za a fara bayarwa ana ba gefen dama ne to gefen dama karamin yaro ne kuma gefen hagun ga dattawa to sai annabi ya ga bari ya nemi izinin yaron in yaron ya yarda a shi haƙin yaron ne ko to sai annabi ya ce ya kai yaro za ka bani izini in ba wani nan dattawa sai annabi ya ce la wallahi ba zan fifi sai yaron ya ce kai la ya rasulallah wallahi ba zan ta kowa akan haƙƙina ba inda har haƙina ne ya rasu lami abin kayana kan ziyarar ya ce babu ruwan shi da wayanan da A kenan yaron yaron mara kunya ne kenan manzan Allah an yi rashin kunya a gaban shi ya kyale kenan kenan manzan Allah ya goyi bayan rashin kunya saka wannan malami ka ce je zaki karatu in ka ganshi ka ce an ce je karatu ya daina shiga abin da bai sani ba na? hadisin wato ya kawo ayan ya yarda cewa a yi tsere to kuma ya kawo ayan amma bai san na ayan ba wannan to irin wani wasu mutane suna shiga cikin harkar addini da ka Eh, shi yana magana cewa kar ka wani ita waɗannan ayoyi ni da ji ita ayoyi ne cikin waɗannan ta waɗannan ayoyi ne kaɗin abu daga shi ne kuskure bai sani ba shi ne kuskure kuma ya shiga cikin harka na ilimi da ka irin wannan su su mala baka cikin kokari a talibai idan maka wurin su ce za su talibai a masallatan ko goma ai shi mai magana malam in ka an ce yara kawai ko ka girbe shi baka yaro ne kawai marasa kunya ne irin wayannan in ka duba shekarar shi saba'in ne ko nawa mutum da kowa hausu da ke ba yana wani kuma kama wani yara ni abin da ban mamaki magana yara yara din nan za ka mai magana sai ka kama shi ma shekara ashirin shi dai matuƙar baya tare da 'yan salafiya to shi tsoho ne 'yan salafiya ko shekara saba'in da kai ka yaro ne shi haka yake yau su a tunanin duk ba sanar da yaro ne su tunanin su kenan eh saboda batan cace ɗan ƙananan yara sun kawo kaza to wannan matsala na maganan cewa kada ka yarda wani ya tsere ba matsala ne wanda malamai suka tabbatar da shi ba wai maganan yara bane tun shekaru dubbai da suka wuce ne ba wai na yanzu bane an gane to shi ne shi kuma wannan magana na shi da za ka buƙaci kawo dalili ne ta fanta wannan ballon bai da wanda ne na suna ka kashe shi? wani da gaske na kuma su abin da kamanta imam malik ya fara fatawa yana yaro ne a kan imam malik gaba ɗaya da suke ci da shi ya fara fatawa bai ta shekara arba'in a duniya ba. Tuna ba ta gani? ya fara fatawa yana karamin yaro ya fara fatawa to kuma kaga amma da wani da ya ce to ai karamin yaro ne to imam malik yana karamin yaro ya fara fatawa wasu ma sun ce bai wuce shekara 20 ba ya fara fatawa kaga na sai mu ce to za mu binciki fatawan shi duk fatawan da bai kai 20 ba yana yaro ne ba za mu amsa ba ko za mu duba ilimin da imam malik ya zuba za mu duba ilimin da ya zuba ne ba ruwanmu da yaranta abin da ya dame mu abin da ya faɗa ya dace da gaskiya to su kuma ko da ka faɗi gaskiya an kai yaro ne ba ruwan su da fatawanka hmm. Allah ya sauke eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk